in most cases particularly this part of the world they don't insure their system a yawancin kalubale musamman ma a wannan nahiya mu, yawancin ma'aikatu ba sa kula da na'urorinsu masu kwakwalwa da tsare su daga masu kutse in ji shugaban kwamitin fasahar na'ura mai kwakwalwa da hana satar bayanai a yanar gizo na majalisar dattawa buhari abdul fatayi biyo bayan kudiri da ya gabatar gaban majalisar da ke buƙatar ɗaukar matakan kada kai daga farmaki ta yanar gizo da kuma yada jita-jita ta kafafen sadarwar yanar gizon. And then they scared that the bank has been attacked. You know what is going to happen. Yaya kuke gani in wannan matsala ta shafi bayanai a bankuna? kun san za a samu gagarumar matsala wannan ba shine karo na farko da majalisar ke kawo irin wannan kuduri ba sai dai a wannan karo an mai da hankali wajen kariya ne da satar muhimman bayanai da suka shafi tsaro kuɗi da sauran asiran ƙasa. we need to be proactive and get ready ya dace mu ɗau matakan rigakafi ya fi magani don ko manyan ƙasashe irin amurka da rasha na sa kafar wando ɗaya a wannan yaƙi in ji sanata abdul daga oyo ta arewa Take shugaban masu rinjaye na majalisar Ahmed Lawan ya ce shi ma an yaɗa bayanai a yanar gizo da ke nuna wai matasa sun yi ƙememe sun hana shi shiga mazaɓarsa ko garin su gashuwa a jihar Yobe. Lawan ya yi barazanar ɗaukan matakai. Na nemi su gaggauta janye wannan ƙazafi da suka yi nan da kwanaki ɗaya biyu kuma su fito bainar jama'a ƙarara su ce sun bani haƙuri da sauran al'umma da wannan abu yau ciwo na miƙa wannan kuka nawa ga ita kwamiti namu na ethics and privileges kuma za su neme su nema za a neme ni kowa ba da ba'asin bakinsa idan kuwa ba su ɗauki matakin da muke neman su ɗauka ba to daga nan har inda duk neman haƙƙi na zai kai ni daga press council zuwa kotu wallahi tallahi zani irin wannan ƙudiri ya taɓa shan ƙasa lokacin da sanata bala ibn na allah ya kawo shi zauren majalisar da neman ɗaukar mataki kan masu cin zarafin 'yan siyasa da yaɗa kalaman ɓatanci madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya